barkanmu da haduwa a wannan masallacin na marigayi bude tsaki rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatu littafin sunanu imami sunanu eh, imami tirmidhi rahimahullahu ta'ala kamar yadda aka saba gudanarwa a duk ranar asabar ta kowane sati yau za mu tashi babu ma ja a fi taswiyatil kuburi babi na hamsin da shidda من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في تسوية القبور حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي أبأفك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم أبأسك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوضع ولا يجلس عليه babu ma ja fi taswiyatil quburi babin da ke bayani game da daidaita kaburbura ana shari'a ta zo da daidaita kaburbura kuma ta yi hani akan daga su kaburbura fiye da kima ko fiye da bukata yadda ake aji kabari saboda wannan shine abin da masu bautar kaburbura suke yi to shi yasa imamu turmi zai kulla wannan babin domin kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan daga kabari fiye da kima ko kuma abin da yake da alaka da wannan qala hadathana muhammad ibn bashar imam tirmidhi ya ce muhammad ibn bashar ya ba mu labari bundar kenan suka ne malamai shi da suruwa ci hadisin shi qala hadathana abdurrahman ibn mahdi ya ce abdurrahman ibn mahdi ya ba mu labari shi ma sika ne malamai shida sun roci hadisin shi qala sufiyan sufyan sauri ya ce sufiyan ath sauri ya ba mu labari shi ma sika ne ashabu sita sun roci hadisin shi an an habib ibn abi sabitin daga habib ibn abi sabit shi ma sika ne sika ne sai dai yana da dalisi an abi wa'il daga abu wa'il shaqiq ibn salama sika ne malamai shida sun roci hadisin shi anna aliyan radiyallahu anhu qala ali ibn abi talib yadda Allah ta tabbata gare shi ya ce qala li hayyaj al asadi ya ce ma abul hayyaj al asadi ab'asuka ala ma ba'athani bihi an biyu sallallahu alaihi wasallam zan aike ka da irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni Allah ta da a mushrifan abin da aike ni da shi shine Allah ta da a ƙabran mushrifan kada ka bar wani kabari mushrifan ma'ana mushrifan shine murtafi'a wanda an ka daga shi illa sawaitahu ishraf daga eh, ma'anar ishraf shine al-irtifa daga abu illa sawaitahu face sai ka daidaita shi wala timsalan kuma kada ka bar wani zane illa damastahu face sai ka shafe shi tunan nan wannan hadisin imam ahmad ya rawaito makamancin shi da imam muslim sun rawaito makamancin wannan hadisin da haka hadisi ingantacce ne malamai sun je akan cewa kuma ba a daga kabari dagawa fiye da kima ba a daga kabari dagawa mai tsanani wadda za ta sa kamar yadda wasu suke yi don su bambanci kabarin wani mai kima ko wanda mutane suke ganin kima shi da yana yiwa yana da kima wurin mutane amma ba shi da kima wurin Allah subhanahu ta'ala da haka wani in babban mutum ya rasu sai a zo a daga kabarin shi a daga kabarin shi da a bambanta kabarin shi da sauran talakawa to wannan yana cikin abin da shari'a ta hana da haka shi yasa wasu malamai suka ce babu bukata a daga kabari babu bukata a ƙara wata ƙasa bisa ga ƙasar da an ka fitar daga cikin kabari shi yasa sun ka ce yuktafa bi turabil qabri za a wadatu kawai da ƙasar da an ka tono wasu sun ka ce a'a ya halatta ana iya ƙarawa hasbal hajati gwargwadon bukatuwa kila ana ganin akwai bukata a dan kara wata ƙasa domin kabarin ya tsayu da kyau a san kabari ne to babu laifi ga wannan idan dai ya zama ba a wuce kima ba idan ba a ɗaga shi irin ɗagawar da alkuburiyun suke yi ma kaburbura ba da haka wannan ah, hadisin shine hadisin da ya zo a kan ah, gargadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Balma ya yi umarni da aliyu ya je ya yi wannan aikin na cewar inda ka ga wani kabari da an ka ɗaga shi to ka je ka daidaita shi bai ce ka roshe shi gaba ɗaya ba a cewa ya ka daidaita sannan duk inda ka ga wani hoto da an ka zana to kai kokari ka shafe shi akwai hadisai da yawa da sun ka zo akan hukuncin timsal wata ruwaya kuma ta zo da sura kakkaba wata sura face ka shafe ta da haka suratu abin nan zawatul arwa abubuwan da adda ruhi wannan su ne abubuwan da surar da shari'a ta hana aji saboda akwai koyi da halittun Allah subhanahu wata'ala akwai mudahatu khalqillahi ta'ala koyi da halittun Allah subhanahu wata'ala amma Abdullahi bin Abbas akwai ruwa da ta zo cewa ya ce in babu makawa sai kayi to ka zana icce ko wani abu makamancin shi wanda ba a kirga shi cikin zawatul arwa da haka ba a son zane-zane musamman na abubuwa masu rai wasu malamai sun ce in an shafe ana iya shafe huska ɗan su ɗin shi da an ka ce a yi ana iya shafe huska ko abin da zai zama ba kammalallen abin ba ne ko abin da bai tsayuwa sai da shi to abin da dai tun harko kakka yi sai inda kila bukatuwa ta kama babu makawa kamar ɗalibin da an makaranta kila wurin jarabawa ko kuma yana koyon harkar lahiya zana abin nan sassan jikin mutum da me wannan ana ɗauka shi a babin darura amma shari'a ta hana a haka ɗai mutum ya zana hoto saboda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala sura mala'iku ba su shiga gidan da akwai kare ciki ko gidan da adda hotuna da haka timsal dinnan shine zane-zane na hotuna na abubuwa wanda suke zawatul arwa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girman wannan abin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci aliyu da ya tura shi akan ya je wannan aikin domin wannan yana kaiwa ga bautar kaburbura yana kaiwa ga bautar kabari daga a daga kabari akai ayi gina a sa kubba saman shi to duk wannan akai ga ma'ana ana bautar kabarin wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne domin ya raba mutane daga bautar mutane zuwa bautar ubangijin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya raba mutane daga bautar halittu zuwa bautan mahalicci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan irin wannan ta'azim da aka wa kaburbura ta'azim din da ya wuce shari'a to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan shi Balma rashin lafiyar shi ta ajali ya yi gargadi akan haka rashin lafiyar shi ta ajali wannan na nuna cewa muhimmancin ah, muhimman eh, girma sha'anin wannan ko kuma girman hadarin daga eh, kaburbura da kuma bautarsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har gab da rasuwar sai da gargadi mutane akan wannan kuma ya bayyana cewa Allah ya la'anci masu yin haka na haka eh, ziyara ma ta kabari da an ka ce aje da shari'a ta zo da ita ziyara ce wadda shi wanda a cikin kabari zai amfana da addu'a da za yi mai ba wai kai dan ka je wurin kabarin ba dan kai ka amfana shi ya riga ya bar duniya da haka ba zai iya amfana da kai da komai ba shi ka bukata yanzu kai mai addu'a da haka ba za ka je ka roki mabukaci ba faqidu shai ila yudihi wanda ya rasa ba zai baka ba shi yanzu babu abin da ya mallaka shi mahita ya ka nema addu'a kai ka su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta muna idan mun je makabarta mu yi addu'a assalamu alaikum da raqamil mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al'afiyata daga don mun kalli wagga addu'a duka addu'a ce an kai ma mamaci kai addu'a ga mamaci cewa muna amince tabbata gare ka cewa amince tabbata gare ka shi ma addu'a ce ya kai assalamu alaikum da raqamil mu'minin amince tabbata gare ku ya ku wannan gidan nan mu'minai wa inna sha Allahu bikum lahiqun lalle mu ma in Allah ya so masu riskar ku muke nas'alullah lana wa lakum al'afiya muna roƙon Allah ya kiyaye mu da ku gaba ɗai ya sa mu tsira ranar alkiyama da haka abin da an ka shar'anta a ga kabari kenan da haka imamu shaukani yana cewa inna alqabra la yurfa'u ko anna alqabra la yurfa'u raf'an shadidan ba daga kabari dagawa mai tsanani min haisu ah, yumayyazu alfadil wa gairu fadil wadda a bambanta wannan masu kima ne da wanda ba mai kima ba abin da aka so makabarta ya zama bai guda shi yasa yan mutum ya rasu kowane ne da kafani kyalle hori ne za a sa ciki makabarta ta musulmai shi yasa shari'a ta hana a turbuɗe mamaci cikin gida saboda ana so a kai shi makabarta ne inda ake turbuɗe kowa domin ah, mutum ya tuna da lahira kuma ya wa'azantu amma an zo an kawata kabari an kawata shi an sa fulawoyi an sa tiles to wannan kama an kawata wuri ne inda dace ka tuna da lahira sai zama tunanin duniya ka kai an sa hitillu kuma ba hitilun da aka bukata ba asalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sa hitillu ga makabarta sai dai irin waɗanda ɗaya kila za a cewa babin larura ne an kawo gawa da daddare an kunna hitila don a ga inda za a takawa da kuma inda za a sa gawat amma haka dai a sa wai dan kwalliya ga gawa to wannan mutum zai fada cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yattakhiduna alaiha suruj suna rikon fitillu suna sawa fitillu ga makabarta suna kawata su na'am da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan haka kuma malamai da yawa sun ji akan haka ma duk malaman da aka itibarin maganar su sun je magabatanmu sun je akan cewa kabari bai halatta a yi mishi kwalliya ko a ɗaga shi sama da kima abinda da ake shi ne kawai a daidaita shi ta yadda za a sanin kabari ne shi ma gudun kada a taka ko a keta alfarmat shi yasa an ka ce a sa wannan alama ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora duci lokacin da Usman ibn Maz'un ya rasu ko bungu ya dora wurin kabarin shi babu laifi da an alama ga kabari babu laifi da an alama ga kabari amma ba kowace alama ba ba rubutu ba ba a rubuta suna ga kabari saboda akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan alkitabatu alal qubur rubuce rubuce akan kaburbura amma sa alama ta duci ko wata ishara dan mutum ya gane kabarin dan uwan shi wannan babu laifi amma daga shi sama da kima dan ya bambanta wannan haramun ne shari'a nasi ya zo akan haramcin shi shi yasa ce asuka alama ba asani bihin nabi sallallahu alaihi wasallam zan aike ka da irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya ce Allah ta da a ƙwabran mushrifan kada ka ba wani kabari da an ka daga shi sama da kima illa sawaitahu sai ka daidaita shi sai ka daidaita kasar wannan kabarin ba dole sai ta guda ba kun ba dole sai ta guda ba duk da akwai hadisin da ya zo akan wannan wanda Imamul bai baihaqi ya rawaito wannan hadisin amma dai hadisin mursal ne yana da rauni amma aiki da shi in ya zama an bukaci haka kila ana ganin cewa zuwa ta kagoda ba a ganin cewa an daga kabari sama da kima na abin da ya kai ta kagoda in kuma ya zama bukata ta kama sai an sa ƙasa da yawa wurin saboda yanayin wurin to za a sa kasa da yawa gwargwadon dai yadda kabarin zai tsaya gwargwadon da kabarin zai tsaya ba wai don a bambanta kabarin da sauran kaburbura ba wala timsalan illa tamassahu ko wani zane ko drawing face sai ka shahe shi ka goge shi wasu sun ce abin da ake ni da tamassahu shine ka goge fuskar shi ko ka gayyara shi ya zama ba zane ne na abu mai rai ba shi yasa suka cewa in ka cire huska to yanzu ba a kallon shi matsayin abu mai rai saboda bai yiwa a ci ga wani abu mai rai wanda bai da kai dan adam bai yi babu kai da haka shi yasa su malamai suka ganin halaccin an cire kai ko wani abu wanda jiki bai yi watsi da shi suna ganin cewa kamar an canza ko an yi damsi asalin surata mutum mutum ne, da haka abinda da ya fi shine mutum ya nisanci zane-zane na abubuwa zawatul arwahi wasu karkashin wannan hadisin wasu malamai suna ganin cewa a haramun ne ko da irin laka da akwaba laka a cacce kabari wasu ga ce a babu laifi babu laifi idan akwai buƙatar yin haka ko in yanayin kasar wurin ba ta tsayawa sai an ɗan jike ta da ruwa sai an jike ta da ruwa saboda ƙasar ta tsaya to da an yi haka babu laifi in ba a yi haka nan ba na yana yiwa ƙasar ta bi iska ya zama ba a bambanta kabari a haɗa cikin kuma wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine takin kaburbura annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan takin kabari na kuma ya hana kita alfarma mumini hayyan wa mayitan a raye ko a mace in ba a san kabari ne ba yana yiwa a zo a ɗaya gina ta wani abu kila can sai a ce gangar jikin shi ko ya zama an ma taɓa ta to gudun haka sai a ɗaya alamar da za a san cewa wannan kabari ne wa fil an jabirin a babin a roito makamancin wannan hadisin daga jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala tirmidhi hadisu aliyin hadithun hasanun imamu tirmidhi ya ce hadisin ali ibn abi talib to hadisi ne mai kyau wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al ilmi aiki da wannan hadisin a akan haka yake wurin wasu malamai yakrahuna an yurfa al qabru fawqa al ardi wasu suna ganin kyamar gaba ɗai a ɗaga kabari fawqa ardi saman ƙasa so ana cewa gaba ba za a ɗaga kabari ba saman ƙasa qala shafi'i imamu shafi'i yace akrahu an yurfa al illa bi qadri ma yu'rafu annahu qabru imamu shafi'i muhammad ibn idris a shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce akrahu ina kyamar an rufa alkabaru a daga kabari illa bi kadiri ma annahu qabru sai gwargwadon abinda za a san cewa wannan kabari ne mana ana ya daga shi gwargwado da za a sanin cewa kabari ne amma ba dagawa wadda shari'a ta hana ba kai la yuda wala yujlasa alaihi gudun kada a taka shi wala yujlasa alaihi ko a zauna saman shi gudun kada a taka ko a zauna to ana iya yin shi kamar kusan da yadda ake yin kaburbura nan ya zama ba a tsawaita kasar shi ba ba daga shi ba wat kala kala ce ana iya a zo a yi gina a kewaye shi a daga shi wannan yana cikin nau'in dagawa ko kuma a zuba kasa mai yawa ta yi tsauta fiye da kima shi ma wannan yana cikin dagawa to duk wannan yana cikin ko kuma a sa kubba saman shi shi ma wannan yana cikin dagawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan haka kuma zaka ga cewa kiristoci su an ka sani da irin wayannan kawaci kawaci ga kaburbura su kawa kaburburan su kwalliyoyi amma musulmai an ce su kai ziyara makabarta domin ta tuna musu lahira musulmi na zai kai ziyara makabarta ne ko ta musulmai ko ta kafirai illa dai ta musulmai zai musu addu'a amma ta kafirai ba zai yi musu addu'a ba yana iya ziyartar tar kawai dan babin itibar kamar kila wanda ya samu kanshi garin kafirai ko garin musulmai ne yake da hanya ta biyo da shi ko kuma yana kusa da makabarta ɗai ya biyo makabarta ya tuna ya kalli ko da ta kafirai ce to wannan za ta tuna mishi lahira amma ba a shar'anta ya neman musu gafara ba ko nemi ceto ya neman ma wanda ke ciki ceto ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a neman ma kafiri ceto ya hana a neman mai gafara annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya hana a neman ma kafiri gafara amma annabi sallallahu alaihi wasallam ai mai izini na ziyarar kabarin kabarin mahaifiyar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai mai izini ya ziyarci kabarinta an yi mai izini ya ziyarci kabarinta amma ba a yi mai izini na cewa ya yi istighfari gare ta ba ya neman mata istighfari ba to wannan shi yasa shine asalin dalilin da malamai suka duka na cewa ana iya ziyara kabari amma na mumini iza awa addu'a ba za a yi addu'o'i na neman gafara ga wanda ke ciki ba babbar dai manufa ta ziyarar kabari shine al'ibira lura da kuma tunawa da lahira saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zurul qubura fa innaha tudhakkirukumul akhirah ku ziyarci kabari domin ziyarar kabari na tuna muku da lahira tana tunawa da mutuwa kuma tuna muku da lahira wallahu ta'ala na'am باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واسلة بن الأسقى عن أبي مرصد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال وفي الباب عن أبي هريرة وأمر بن حزم وبشير بن حصاصية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد نهوه حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن واسلة بن العسقع عن أبي مرسل الغنوي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن أبي إدريس وهذا وهذا الصحيح قال محمد وعلي بن المبارك خبر أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني وإنما هو بصر بن عبيد الله عن واصلة هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه وليس فيه عن أبي إدريس وبصر بن عبيد الله قد سمع من واصلة بن الأسقى نعم قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والوطي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها باب دكي بياني أكن حرمتي haramci كراها كراهية ياتي أن كراهيتي ba ma a fi karahiyatul mashi nan karahiya yana nufin haramci wurin mutaqaddimin galibi malamai sun ce su ambaci karahiya to yana zuwa akan matsayin haramci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanima akan kariha lakum qila wa qala a kila da yace kare kenan harama lakum harama alaikum kila wa qala Allah Allah subhanahu wataala ya haramta mana anya yi anci da haka ba wai makaruhi ɗaya ba aka nufi cewa wannan makaruhi ne ƙarhin shi bai kai na hani ba a ana nufin haramu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu akan taka kaburbura almashi alal kubur mutum ya kama yawo saman kabari kaburbura ya sauka sama wannan kabari ya hawa sama wannan haka ya hana mu akan zama saman kabari haka ya hana mu akan as-salatu ila al-qabri sallah zuwa kabari mutum ya sa kabari gaba yana sallah to wannan suna cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu qala haddath qala tirmidhi rahimahullahu ta'ala haddathana hannad yace hannad ibn sari ya ba mu labari ashabu sunan sun roci hadisin shi kun bukhari ya roto hadisin shi a cikin littafin khalq wa af'alil ibad qala haddathana ibn al mubarak yace abdullah ibn al mubarak al marwazi ya ba mu labari sikani ana abdurrahman ibn yazid ibn jabir ya ce abdurrahman dan yazid ibn jabirin ya ba mu labari shi ma sika ne malamai shi da sun roci hadisin shi an busr ibn ubaidillah daga busr dan ubaidillah shi ma sika ne ashabu sita sun roci hadisin shi an abi idris al-khawlani daga abu idris al-khawlani an wasila shi ma sika ne malamai shi da sun roci hadisin shi an wasila tamnil asqai daga wasila ibn al-asqai an abi marsad al-ganawi daga abu marsad al-ganawi shi ma suka ne wasila abu marsad alganawi ah, da gare shi kwala ya ce kwala nabi sallallahu alaihi wasallam ah, sahabi ne ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imam muslim da abu dawud da tirmizi da nasa'i duka sun roci hadisin shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajlisu alal quburi kada ku zauna saman kaburbura wala tusallu ilaiha kada ku yi sallah zuwa ga kabari kada ku yi sallah zuwa ga kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu akan mu zauna saman kabari ko da annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana mu zama saman kabari ba to wannan abu ne wanda ya ma saba ma fidira mutum ya zauna saman kabarin dan uwan shi musulmi mutum ya mutu ka zo ka zauna saman kabarin shi wannan ya nuna irin sakaci da kuma rashin imani ma za a cewa rashin imani da raunin imani na mutum da rashin tunawa da mutuwa da rashin tsoron Allah subhanahu wataala balma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan mutum ya kama tafiya bainal qubur bin alihi mutum ya kama yawo tsakanin kaburbura da takalmi tsakanin kabari da kabari yana yawo da takalmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da haka in mutum ya zo makabarta ya makabartan nan kaburbura na kurya to kana ya takuwa da takalminka amma tsakanin kaburbura in har san zaka ratsa tsakanin kabari da kabari to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da mutum ya cire takalman shi kada ya taka tsakanin kabari da kabari da takalma da haka to ina ga zama saman kabari wala tusallu ilaiha kada ku yi as-salatu ila al-qabri kada a yi sallah zuwa ga kabari duka wannan yana cikin abubuwan da shari'a ta hana game da sha'anin kaburbura eh, sallah zuwa ga kabari abu ne da koda a ce za ka yi ne saboda Allah na wataala kai kai nuhin ka ba kabarin ba amma in ya zama kana yi to kai in nuhin ka ba kabarin ba wani zai tsammanin zuwa ga kabarin ne aka yi kila wanda a jahili zai tsammanin cewa ai yin haka nan zai kara kusantar da sallaka ka zuwa ga Allah na wataala to da aka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu akan wannan saboda bautar kaburbura shine asulin shirka shi asulin shirka duk shi a dalilan hanin mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ga wasu abubuwa da ake yi ga kaburbura gini a kansu da sa kubba da me saboda bautar kabari shine asulin shirka mutane annabi nuhu alaihi salam da bautar kabari sun ka fara girmama kaburbura sai sun ka musu girmamawa da shari'a ba ta yadda da wannan girmamawa ba har sun ka kai ga bautar su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kira masu wannan dabi'a cewa ulaika shirarul khalqi inda Allah la'ana Allahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci yahudawa da nasara saboda me saboda suna rikon kaburburan annabawansu masajid wuraren ibada za su zo da ibadunsu wanda aka yi neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala su ce bakin kabari za su yi suna rikon su idi suna kai komo gare su kenan ga ciwon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar shi ta ajali yuhadhiru ma sana'u annabi na gargadi akan abin da wa'annan yahudawan sun kai nana Aisha ta ce laula zalika la ubriza qabruhu da ba da haka ba da an fito da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga fili gara annahu khushi an yuttakhadha masjida sai dai an ji tsoron kada a rike kabarin masjidan ne an ji tsoron kada a rike kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam masjid shi yasa an ka bar shi nan dakin da an ka rufe shi kamar yadda mun ji inda an rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗakin na na Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa ana rufe su ne ana musu kabari ne a inda sun karasu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ɗakin na na Aisha shi yasa aka yi musu shi yasa aka yi mai kabari a nan shi yasa aka yi mai kabari a nan ɗakin na na Aisha sahabban shi guda biyu su kuma suna tare da shi a koyaushe da haka ba za a raba su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan su ba shi yasa abokar da Umar suke a cikin ɗakin Nana Aisha su ma suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke tare a raye kamar yadda sabbai suke cewa ba su san adadin so nawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai cewa kuntu ana wa abi bakar wa umar da kaltu ana wa abi bakar wa umar kharajtu ana wa abi bakar wa umar sau da yawa annabi zai ce na yi kaza da inda abubakar da umar na yi kaza da inda abubakar da umar to shi yasa ba a raba su a tare ba saboda suna tare da haka kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam shine dalilin da yasa an kai shi a cikin ɗakin nana aisha ta ce da ba da haka ba da aro shi gina ɗakin sai zama kabarin ya hito ga hili amma gudun kada a wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya kyamata shi yasa an ka ɓoye kabarin ba a fito da shi da hili ba duk da cewa kuma duk da haka nan wasu na kokari. musamman irin 'yan shi'a wanda sun yi kowa sanin saurin ta azimul kubur 'yan shi'a su a gaba gaba kaburbura kala kala za ga an yi musu wata kawa an sa kubab eh, kubbat an kawata su kabarin hussein kabarin wa wasu ma kaburbura na karya za ka ganin sun yi to za ka ga su kullum kokarin su wuce kima akwai kuma kuburiyun bance 'yan shi'a akwai kuburiyun cikin gullatu sufiya wanda za ka samu suna fadawa ga irin wannan ibadatul qubur to akwai shekarar da wasu in shi'a sun ka zo bayan attempting inda sun kai ta yi na kokarin sace gawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na tuna asirin su to akwai baya baya ma akwai wani malami wanda yana nan rai cikin malaman jami'a islamiyya kuma kulliyatul hadis suna cikin wanda ka tsayawa wurin kabarin nan suna lura da mutane in mutane sun zo biyo ziyara to akwai lokacin da 'yan shi'a shi malamin ka bada labarin cewa yana da fama da wata rashin lahiya yana ga kamar ta koda ce ana sau da akai akai ana mai wannan wankin nata a can saudiya ya ce yan shi'a suna sababi ya sa allah ya hukunta wannan abin sai ya same shi ya ce amma suna cikin sababi mai karhi na abin da ya same shi watanan sun taɓa tuwa da shirinsu su 'yan shi'a suna zuwa wurin na iran da sauran na wuraren iraki sun ka yi yunkuri mai karhi da sun ka kawo wurin sun ka rinjayi securities din da a wurin da su ga malaman da ka tsaya suna faɗakar da mutane sun ka yi musu wata matsa musamman shi malamin sun ka mai wata matsa har sai da an ka kai shi asibiti kuma da sannan ne ya fara samu wannan matsalar daga malami yana nan yana cikin masu yana ga bai jima da rasuwa ba yana cikin masu ansa fatawa irin masu bada fatawa madina a cikin madina a ga lokacin da haka su an kafi sani da wannan kullum kudurinsu duk inda wani kabari yake musamman a wanda suka kaburbura na kaburburan annabawa ko kaburburan wasu salihan bayi irin ahlul baiti da sahabbai irin kabarin aliyu na abi talib kabarin hussein kai har kaburburan ƙarya suna yi dan dai su samu kuɗi dan galibi dan duniya ne ya an ka zo nan sai a bada wani abu a aza wani abu da sunan na sadaka na'am to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu daman su sun kai addinin su shi komi koyi da yahudawa akwai littafin ma da wani ya rubuta wani malami ya rubuta cewa bazlul majhud ko bazlul juhud fi mushabahati shi'ati wal yahud mana kawo abubuwa da yawa wanda in shi'a sun kai kamanceceniya da yahudawa a cikin wannan littafin ya kawo abubuwa da yawa wanda in shi'a sun kawo sun yi kama da yahudawa ya tattaro abubuwa da yawa na ibadunsu to shi yasa sun kafi kowa ta azimul kubur wannan kan ba makaburbura to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu akan wannan kuma ya hane mu ya hane mu har karshen rayuwar shi hadisai wanda sun yi kusan kai ko ana iya cewa ma mutawatirai mutawatirul ma'anawi lafazin su ba guda ba amma ma'anonin su daban-daban nan ya ce kada a yi kaza ga kabari nan ya ce kada a yi kaza ga kabari nan ya ce kada a yi gina kada a yi mi duka wani na cikin hannun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma ya la'anta ya ce Allah ya la'anci masu yin haka da haka ba wai kiyayya da wanda a cikin kabari ne ba in ka je an lurar da kai ga wani abu da ka kai na shirka a tsiratar da imanin kana da kokarin dora ka akan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da raba ka da shirka wanda a cikin kabarin shi kai ne in salihin bawa ne to ba zai yadda a mai haka ba in malami ne ba zai yadda a yi mai haka ba da zai taso duniya to da harko inda zai yaƙa su ne masu yi mai wannan guluwi ga kabari shi yasa an ka je makabartar bakiya zaka ga daji ne gashi nan ana turbuɗe mutane fili ne falau ana turbuɗe mutane babu wata kwalliya babu wata kawa da ka zo wurin zaka ga alamun dai kaburbura ne na'am qala la tajlisu ala alquburi wa la tusallu ilaiha wa fil babi an abi hurairata a wannan babin an rawaito hadisi daga abu huraira wa amr ibn hazm da amr ibn hazm wa bashir ibn bashir ibn al-khasasiya amr ibn hazm abu dawud ya kawo hadisin shi a cikin marasi sannan a bashirun al-khasasiya bukhari da abu da nasa'i dukkaninsu sun rawaito hadisin shi قال حدثنا امام الترمذي يجي حدثنا محمد بن بشار محمد ابن بشار بندر يا ba لاباري قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي يجي عبد الرحمن دان مهدي يا بامو لاباري انا عبد الله بن المبارك دغ عبد الله دان مبارك بهذا الاسناد da irin wannan isnadin ya bamu nahwahu irin wannan hadisi ibn حدثنا ya ce حجر ibn علي ya حجر labari wa abu Ammar da Baban Ammar. baba amar shine hussein ibn eh, ibn huraisin hussein ibn huraisin da haka dukkanin su sukati ne amintattu ne ali ibn hujjar malamai shida su roci hadisin shi abu ammarin banda abu dawuda dukkanin su roci hadisin shi qala akhbarana na walid sun ce, malaman tirmidhi ka wannan hadisin kenan ali ibn hujjar da abu ammar sun ce kwala sun ce akhbarana na walid ibn muslim walid ibn muslim ya ba mu labari shi ma sika ni amintacci ana abdurrahman ibn yazid ibn jabir daga abdurrahman dan yazid ibn jabir an busr ibn ubaidillah abdurrahman ibn yazid ibn jabir ya wuce mu sika ni malamai shida sun roci hadisin shi an busr ibn ubaidillah shi ma ya wuce mu malamai da sun roci hadisin shi an wasila ibn al-asqai daga wasila ibn al-asqai shi ma ya wuce mu an abi marsadin al-ganawi daga abu marsad al-ganawi radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam nahawahu daga annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan hadisin wannan hadisin kenan na la tajlisu alal quburi wa la tusallu ilaiha wa laysa fihi an abi idris yace sai dai cikin wanga isnadin na biyu na ali ibn hujr yace ba a ce ba an ambaci abu idris gare shi ba wa hada sahihu tirmizi ya ce wannan hadisin wannan shine eh, isnadin shine ingantacce mai kyau amma wannan hadisin yana iya kasancewa kowace isnadin ya zama wanda da karin abu idris ya zama duka marwaicin ya jiya gare su ne ya ji hadisin so biyu yana iya zama hadisin na da hanya biyu ya ji shi da wasu abu idris al wani jin kuma ya ji shi ba da wasu ɗate ba shi yasa ya kawo shi a can ba da ya kawo shi da wasu da abu idris nan kuma an ga kawo wani isnadi wanda babu abu idris al-khawlani sai zama babin al'ali wa nazil kenan hadisin da ya zo da isnadi mai karancin isnadi da kuma shine al'ali hadisin da adda isnadi mai yawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine annazil qala muhammad imamul bukhari ya ce hadisun mubarak khata'un hadisin abdullahi dan mubarak akwai kuskure a cikin shi akhta fi al mubarak ibn mubarak shi yayi kuskure a ciki zada fihi an abi idris al-khawlani ya kara da cewa daga abu idris al-khawlani nan da yace muhammad muhammad ibn idris eh, muhammad ibn isma'il al-bukhari ya kanufi imam al-bukhari yace imam al-bukhari ya ce abdullahi dan mubarak akwai kuskure ciki wanda ya kuskure ciki yace shine ibn al-mubarak abdullahi dan mubarak zada fihi an abi idris al-khawlani abu idris al-khawlani yayi shi abdullahi bin mubarak ya kara abu idris al-khawlani a cikin wannan isnadin wa inna ma huwa busur ibn ubaidillah amma da hadisin yake shine daga busur ibn ubaidillah an abdurrahman ibn yazid daga abdurrahman ibn yazid ibn jabir wa laysa fihi an abi idris al-khawlani ba haka babu ambaton abu idris al-khawlani a cikin wannan isnadin wa busur ibn ubaidillah qad sami'a bin wasila tamn al-asqai ce busur ibn ubaidillah ya ji hadisi daga wasila ibn al-asqai daga wannan hadisin hadisi ne mai kyau ingantacce ta hanyoyin shi gaba ɗai babu marwaici mai rauni sai dai a ce kawai an ƙara wani kuma ko shi wanda an ka karan yana da rauni eh, yana eh, amintacce ne wanda an ka karan ba mai rauni bane abu idris al-khawlani mai ingantacce ne ba mai rauni bane da haka isnadin hadisin yana da kyau sannan hadisin ya tabbata kuma yana iya zama ma ya zama yana da hanya biyu hanya wadda adda karin abu idris al da kuma hanyar da babu wannan ziyara a cikin shi sakon dai hadisin shine hani akan zama akan kabari in an hana zama akan kabari in babu aula alwadu alaihi ko kuma almashi alai tafiya saman shi duk da cikin hadisin nan ba ambaci almashi ba amma min babu aula wanda an ka hana zama to an hana shi tafiya sama wannan abin da aka, an hana ai hani akan kuma hani akan tafiya akan shi ya tabbata a cikin wasu hadisai da kuma taka kabari taka kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akan taka kabari shine alwati ala alal taka kabari نعم آه. ما جاء في كراهية تجليس القبور والكتابة عليها حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توقع قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وقد رقص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تقييد القبور وقال الشافعي لا بأس أن ta'ala babu ma الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية تجسيس القبور والكتابة عليها babin da ke bayani akan haramci kamar da mun kai bayani ga karahiya a baya haka shi konan ana karhanci na nuhin haramci don ta ƙara ƙarfi wanda suna ƙone ƙasan ne kamar dai a ce siminti wal kitabati alaiha kuma annabi ya yi hani akan za ji hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya akan rubutu akan kaburbura qala haddathana abdurrahman yace abdurrahman ya ba mu labari ibnu al-aswad dan aswad abu amrin al-basri abu amrin al-basri baban amru al-basri abdurrahman ibn al-aswad makabul ne makabulul qala hadathana muhammad ibn rabi'a ce muhammad ibn rabi'a ya ba mu labari saduqun ne imam al-bukhari ya roci hadisin shi a cikin adabul mufrad da ashabu sunan an ibn jurayj daga ibn jurayj shine abdul malik ibn Abdulaziz aziz ibn jurayj sika ne malamai shida sun roci hadisin shi an abi zubair daga abu zubair al-makki ko kuma abu zubair Muhammadu ibn tadrus al-makki an jabirin daga jabir ibn abdullah Abin zubar shi ma saduqul hadis ne daga jabir ibn abdullah qala radiyallahu anhu qala ya ce na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tujassasa al-qubur annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan tajassasul qubur kenan shafi kaburbura wa an yuktaba alaiha kuma ya hani akan a yi rubutu akan kabari wa an yubna alaiha kuma ya hani akan a yi gini akan kabari wa an kuma ya hani akan ataki kabari kamar da can ya kawo shi amma bai kawo da lafazin wada'i ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan wa'annan yin wa'annan abubuwan tajsisul qubur ko kuma alkitabatu alal qubur ko kuma albina'u alal kubur ko kuma wad'il kuburi duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan haka shi yasa ne ce na ha duk da cewa shi kuma imamu turmizi ga zorin buɗe babin cewa babu ma ji a fi karahiyati naka na hayu ne hani ne kuma hani ne na haramci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a shafi kaburbura kuma ya hana a yi rubutu a kansu kuma wannan koyi ne da arna arna su an kasan suna yin haka a sa allo a yimi ko a zo a shafi kabari a rubuta wani ya rasu shekara ta kaza da kaza babu bukata haka dan mutum ya san shekara ta kaza da kaza ya rasu to mi zai yi ko da an shahe kabarin kuma mi zai karuwa gare shi babu abin da zai karuwa gare shi shi wanda a cikin kabarin bal abinda um, uh, aka so na cimma manufa ta ziyarar kaburbura sai zama ba a same ta ba ka zo makabarta don ta tuna ma lahira don ka zo makabarta don ta tuna ma lahira amma ka zo ka cimma kaburbura kwalliya an kawata su da nau'ukan fulawoyi to duka wannan haramun ne kuma ya hani akan albinawu alaiha gini akan su haka kuma ya ne akan an tuba a shafe a zauna saman su a taka su a taka su imam ahmad ya rawaito hadisin da ke hani akan haka da imam muslim haka akwai hadisai da yawa da suka zo kamar imam nasa'i da ibn majah duka sun rawaito makamancin wannan hadisin a cikin littafansu qala Turmizi hada hadisun hasanun sahihun Turmizi ya ce wannan hadisi mai kyau ne ingantacce duk da cewa cikin shi akwai marwacin da yake makabulul hadis amma dai akwai hanyoyi da kuma hadisin zai iya tabbata a makabulul hadis dama an ce ana karɓa hadisin shi amma galibi yana zama ne wurin da zai samu wani mai karfafa shi to kuma akwai hanyoyi da sun ka tabbata a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan wa'annan al'amuran ga kaburbura qala hadha hadithun hasanun sahihun yace wannan hadisi ne mai kyau ingantacce qad min gairi wajhin an jabir a ruwaito shi ba ta fuska guda ba ba ta wannan fuska ɗaya an ka ruwaito shi daga jabir ba wa qad rakhasa ba'd ahli ilimi wasu malamai sun yi rangwami minhum alhassan hasan al-basri cikin su akwai hasan albasiri cikin sun yi rangwami akan mi fi ta al-qubur wurin sa laka in akwai bukata haka kenan kamar bayanin da mun kai baya cewa tadayyin al-quburi lilimasu lahati babu laifi sa laka a dan cehe kabari saboda maslaha babu laifi ya zama kila kasar wurin haka nan take taushinta ya yawa ba ta tsayi dole sai an ɗaya unhani da laka wurin tsayar da kabarin to wannan babu laifi amma shi ma babin maslaha lil maslahati kawai dan maslaha shine a san kabari ne domin idan ya zama idan ya zama kabarin da turbuɗi mamaci ƙasar ta wace ba a gane kabari ne to za a iya hadawa cikin abubuwan da an ka hana taka kabari ko zama a kanshi shi to shi yasa hassan al-Basri da wasu malamai suna ganin cewa babu laifi ana iya tatsayinuhu amma saboda maslaha wa shafi'i shi ma imamu shafi'i ya je a kakace la an yi tsayyana alkwabru babu laifi a sa alaka an yi tsayyana alkwabru a sa alaka ga kabari ko kuma a jike ƙasar kabari don ta tsaya babu laifi ga haka ɗan kwaba ta kenan shine an yi tsayyana alƙabru amma litta jimil ba dan a kawata kabari ba sai dai dan me dan maslaha lil maslahati dan maslaha a gane cewa wannan kabari ne haka kawata kaburbura ba ɗabi'a ce ta musulmai ba ɗabi'a ce ta mushrikai su ne an ga sani da irin wannan kawata kaburbura wallahu ta'ala za mu tsaya a nan saboda lokaci sai allah ya kai mu wani sati abinda mun ka faɗa daidai allah ka ba mu iko aiki da shi abinda kuma mun kai kuskure ciki Allah ka shafe muna Allah ka gafarta muna kuma ah, malam da asalin mai wannan karatu muna roƙo Allah wa ta'ala ya ƙara bashi lafiya ya ƙara bashi lafiya eh, ya dawo ga wannan karatun nashi sannan kuma ah, marubuci wannan littafin muna roƙo Allah wa ta'ala ya ƙara kai rahama zuwa gari shi ya mai rahama Allah ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk